Haka take sasha Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga mahimman kanan nasu. a yau tara ga watan fabrairun shekara ta 2024 kungiyar 'yan makaranta ta esn na bikin ranar tara ga watan fabrairun shekara 1990 za ku je sakatare jan na kungiyar esn a cikin labarin namu an tafka wani fada tsakanin jami'an tsaro na fds da wasu mutane dauke da makamai wajajen arleta da ya taimaka wajen karbe makamai bindigogi da harsasai da motoci a ranar lahadi za ku je prepa arleta da karin bayani shirin mu kuma na musamman zame da hankali kan bikin fina-finai na kasa da kasa kan intanet haƙƙin adam da aka gudanar daga ranar 30 ga watan janairu zuwa 4 ga watan fabrairu a nan birnin yamai. Tuma da yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya kamar kowace shekara na tara ga watan Fabrairun kungiyar 'yan makaranta ta ESN na bikin cikon shekaru 34 da al'amarin ranar tara ga watan Fabrairun shekara 1990 a dandalin Plus de Martir da ke birnin Yamai. Mu saurari Alassan Alfred Mulul, Sakatare Janar na kungiyar ESN a cikin rahoton Hassan Nura Abdurrahman. To a cikin wannan ne an yi gangamin an taso daga can jami'a inda an ka taso an kawo bisa kan bisa gada ta haro banda ta fano a nan ne dai an kai aron gama tsakanin su waɗannan ɗaliban da kuma jami'an tsaro abun da ya faru abu ne na cikas abu ne na allah wadda ya samu jikata sosai waɗansu sun rasa rayukansu waɗansu sun jimu daga cikin waɗanda sun rasa rayukansu akwai mutane guda uku yau sai in ce sama da shekara 33 ko in ce a takaice shekara 34 yau wanda daga cikinsu akwai wanda ake kira isaka kai ne akwai aliyan hantsi akwai eh, maman sagir to kamar yadda zamanto kamar al'ada duk shekara duk ɗalibai ko in ce duka 'yan makaranta na jamhuriyar niger da kuma 'yan niger wanda ke kasashen waje suna hutowa su gangami su yi addu'a zuwa ga waɗannan wanda sun karasu su nuna bacin ransu da abin da ya faru da yake kira ga haɗin kan shiya umar aliyu turai shugaban kwamitin sidiyawo a cikin jawabinsa na ranar jiya alhamis 8 ga watan Fabrairu a Abuja albarkacin zaman taron gaggawa na ya bayyana cewa matakin sauri na kasashen IS na fita daga Sidiyawo bai yi la'akari da halin yanayin fita daga kungiyar ba kamar yadda jijiyar gyara ta shekarar 1993 ta tanada. Yana da mahimmanci kasashen uku su sake duba matakin da suka dauka da ba tare da yin tunani ba wanda kuma zai shafi al'ummomin kasashen. A cewar wani labarin Web TV ta ƙasar Benin, shugaban Benin Patrick Stallone ya taɓo batun rufe iyakoki tsakanin ƙasarsa da Nijar. Yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis 8 ga watan Fabrairu, tattaunawa na kan hanya tare da yawo domin warware wannan matsala ta takunkumi. Patrick Stallone yana goyon bayan warware rikicin ta lalama. Ranar Laraba bakwai ga watan Fabrairu wani gungun mutane ɗauke da makamai da ba a tantance su ba ya kai hari ba zata kan ayarin fararen hula da ke samun rakiyar jami'an tsaro na FDS a shigowar Arlita bayan sun fito daga wajen haƙar zinari. Faɗan ya faru ne a arewa maso gabashin Arlita an kama motoci da makamai da harsasai a cewar kwamandan Al-Mustapha Usman Furfan Arlita a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantani. ranar laraba wadda ta wuce bakwai ga watan fabrairu 2024 escort Kim public ta fadi bisa wani ambuskar da masu mugun niyya nan arewa daga gabas wajen kilo uku da wani abu mun gode ma allah da shike shawa sun gwada sun samu foro tunda sun sa masu mugun niyya sun saki abubuwa da yawa kamar su motoci da bindigogi muna kai namu gaisuwa da nan shugaban kasa da prime minister bisa wannan kuma population na arlet kun gani fitowar da ta yi dan tarbo sun yi rabin journey suna bisa hanya suna jiran su sai da allah ya kawo su muna kai musu godiya allah saka musu da suka gwada ke suna tare da sojawansu mun gode ma allah mun gode ma sojawanmu Tun bayan gano marar tsuntsaye a ranar 30 ga watan Janairu a Yame ta ɗaya da aka kuma murkushe a cewar jami'an kiwon lafiya. Masu kiwon kaji na ci gaba da girma matakai idan kuma aka kashe kajin da suka kamu ko gwamnati tana rakiyar waɗannan mutane Adamu Bubakar da aka sani da ba, wani mai kiwon kaji kuma shugaban gungun masu kiwon kaji masu zaman kansu ya yi wa Zainabu Abdu ƙarin haske. Idan cutar murar kaji ta bayyana a cikin wani akurki sai a keɓe kajin da ke ciki. Idan kamar wajen dama daban yake sai a ƙara keɓe shi. Haka ne muka yi anyamai tun da inda cutar ta bayyana a cikin wasu kaji da ake kiyo cikin gida ne. Likitocin dabbobi sun yi iya kokarin su wajen dakile yaɗuwar cutar. Kenan mu yanzu za mu iya cewa muna ci gaba dai ne da ƙarfafa matakai domin tsayar da yaduwar ita wannan cutar. Idan aka samu wasu kaji da ke ɗauke da cutar matakin tsayar tsare lafiya na farko shine a yanke dukka wa'annan kajin wa'anda ake kiwo tare domin kar cutar ta sake yaduwa kuma gwamnati ta kafa wani tsari na ramko domin tallafa ma mai kiyon akan asarar da ta mishi duk da yake kuɗin ba wasu da yawa bane da yake an jima da kafa ita wannan tsarin sannan kun bayan an kashe kajin naka akan iya ɗauki kamar watanni biyar zuwa shidda kamin a ramka maka kuɗinka To mu kan kiwon lafiya inda a maraɗe a da'ira ta ɗaya aka samu cutar ƙazuwa a wani asibitin Sura Aladdai a cewar shugabar cibiyar Ramadan Nasiru Sahiya yawancin mutanen da aka gano da cutar ba su hito daga likitar ta ba amma duk da haka ta bayyana cewa ana ɗaukar matakan kariya a cikin rahoton Muhammad Mamman. An samu kes in kazuwa cikin CSE in nan namu, amma abin takaici shine mutanen da ke da shi ba na cikin zangon aikinmu ba ne Dan shi muka ɗauniya yin rigakafi ga wannan cuta, saboda cuta ce da ake dawa ma wani. Yara na zuwa lakol da Muhammadiya, kenan cikin sauki za su iya dawa ma junansu ita. Muna da masu zagayawa cikin makarantu da cikin anguwanni don wayar da mutane kai har ma cikin anguwannin da ba mu aiki wato sura a banduma sura karkara da janjuna inda aka fi ma samun in cutar fiye da iriyar tamu ta kiwon lafiya wato sura aladai muna yin wayar da kai da dama kuma masu zagayawa cikin anguwa su ma suna bakin kokarin su wajen wayar da kan mutanen anguwa bisa kan kiyaye tsafta don cuta ce da ke da alaka da rashin tsafta Wasu ƙuraje ne ke fitowa saman yatsu suna ƙaiƙai kuma sosai ana iya dawa ma wani shi. Kariya ga wannan cuta dai guda ce wato shine tsaftar jiki da ta tufafi ana kuma maganinta. Wata tawagar ƙasar Algeria ta zo Agadas a ranar Alhamis 8 ga wata a ƙarƙashin jagorancin Abed Halouz, Darakta Janaral na ma'aikatar Algeria game da hulɗar ƙasa da ƙasa domin ƙarfafa da bunƙasa dangantaka. Abed Halouz, shugaban tawagar, ya yi wa Anise Karim ƙarin haske kan wannan ziyara. Manufar rangadi na shine sanin wuraren da aka ware domin ayyukan da aka tsara ga birnin Agades. Ma'aikatar ƙasar Algeria mai kula da hulɗa da ƙasashen waje an ƙirƙire ta ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid domin kawo tallafi ga al'umma da muke makwabtaka da su. Abin da ya shafi Nijar an zaɓi gina wata katafare asibiti da wata ma'aikata addini a agades sannan a fuskar zandar za a gina makaranta koyon fasahar ayyuka hannu wannan tallafi yana cikin al'adar kasar da take fatan girka kyakkyawan hulɗa da makwabta haka algeria za ta ci gaba da kasancewa kullum mai jin kai A ranar Laraba da ta gabata ofishin magajin gari na Yamai an gudanar da wani taro na kaddamar da ayyukan sake gina karamar kasuwa. shirin da al'ummomi da 'yan kasuwa suka jima suna dako. Habibullahi Zanga Gado mataimakin shugaban zauren mashawarta na ofishin magajin gari ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. Kamar yadda kuka sani fiye da shekaru goma filin karamar kasuwar ya kasance wayan tun bayan da gobarar ta laƙume karamar kasuwar. Bayan taron da muka yi jiya za a girka kwamitin da zai kumshi wakilan 'yan kasuwa, wakilan ofishin magajin gari da wakilan jiha da kuma wakilan cibiyar 'yan kasuwa domin su amince da gina karamar kasuwar da za ta karbi sunanta amma kamar yadda jiya muka jaddada ofishin magajin gari bai da kuɗin domin gina wannan kasuwar tare da abokanin hulɗa ne za a ga yadda za a yi tsari domin gina wannan kasuwar Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta Nijar Le Gazelle za su fafata wasa ta biyu tare da takurunsu na Lyoncel na Atlas ta ƙasar Morocco a ranar yau a Barkan cikin tsarin gasar cin kofin duniya ta mata UDSET a wasan farko dai an doke Nijar da ci goma sha ɗaya da nema. To yanzu sai kuma rahotonmu na musamman bikin fina-finai na incin dan adam fifido ya gudana daga ranar 30 ga watan Janairu zuwa 4 ga watan Fabrairu a birnin Yamai masu shirya silima sun zo daga ƙasashe 15 na Afirka domin halarta wannan biki karo na bakwai. Ismail Amadu Haruna ya halarci wannan biki kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Karo na shekara ta 2023 na Fifido ya mai da hankali kan fina-finai da tarbiyyar mu Shugaban wasan Baidari Yakuba ya nuna gamsuwar shi. Sakamako ne mai kyau na farin ciki kai ga muradin da muke son cimma wanda wannan taro karo na bakwai ya samu karbuwa kuma yarda za ta ci gaba da girkuwa tsakaninmu. Wasan na fifido ya samu halartar wasu jagororin manyan wasanni na ƙasa da ƙasa kamar su Fadonin Wapo Sintingi Dimitri na ƙungiyar masu fina-finai ta kotunu da ya yaba da tsarin. Fitowa daga Burkina domin kawo goyon baya babban farin ciki ne. Abin da muke yi shine mu samu 'yancin kanmu, mu samu abin da za mu ce akan duka abin da ake yi. A cewar Yakuba dare shawarwari kadai ba su isa ya kamata masu ruwa da tsaki su ƙara himma a wajen kwarewa kan harkar fina-finai. Idan ana son samun nasara a kan wani abu ya kamata a samu horo nan ne muke kira ga abokaninmu. Da zaran babu wani hubasa kula da harkar fina-finai a Nijar zai ci gaba da yin tangadi. Kiyaye hakkokin ɗan Adam shine madubin taron. Mafi yawan fina-finan suka kasance kan tarbiyyar yara in ji Rashid Rahman. Mun san a Afirka musamman a Nijar muna da buƙatar sake duba wayanda muke tarbiyyatar da yaranmu ya kamata mu dawo bisa tsarin da muka saba da shi wannan taro na fifido ya farfado da ni saboda an yi magana tarbiyyatar da yara da a shirya afirka mu ta gobe da ya kamata a shirya tun yanzu rashin samun kuɗaɗe ya haifar da kuma da baya a cikin sana'ar fina-finai a ƙasar niger kamar yadda yakuba bedari ya bada shawarwari na samun mafita Gurinmu shi ne kai ga kirkirar kamfanin shirya fina-finai, sannan wannan kamfani ba zai samu ba da zaran ba a ware wani asusu ba. Duka kasashen da yau ake ɗaukar matsayin manyan kasashen Afirka ne mafi yawan su sun bi wannan hanyar ne. Nijar ya kamata ta samu asusun tallafawa harkar shirya fina-finai. Cikin tukunci tara ƙasar Nijar ta lashe tukunci biyu, tukunci ɗaya na fitaccen labari na Abubakar Jingaren Mega, ɗaya kuma na fitacciyar mai murya Kaliyatu Sumana, sai kuma Le Courage en Plus na Billy Ture Chevalier Laurent da ya samu tukuncin fitaccen fim a cikin batun kare hakkin ɗan Adam. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci ya kusan da zan haɗa ku da Karima Hasumi Guruza wanda ya shirya kuma zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a sha sauraron shirye-shiryen studio Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu. a Zender. Tare da gaskiya FM lamba 89.5 a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba 200.1 a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.